الشيطان الرجيم من ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wutatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na birrin walidai mafhumun wa fada'il wa adab wa akam في ضوء الكتاب suna da الشيخ سعيد بن آل بن وهب القحطاني رحمة الله عليه bisa ga horewa da yarda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu amma abuwa insha amin ya hayu ya ni dai ce ba na karanta ne kawai mai shiru yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na goma sha ɗaya a wannan littafi mai albarka insha Allah muna cikin wata na jimadar saniya hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku insha Allah nawa ga wata yau muna sha uku ko dare sha hudu muna sha uku ga wata dare sha hudu insha Allah ta'ala dukkan abun da ke cikin littafin din nan muna roƙon Allah ta'ala ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba abun da ke ciki na umurni Allah ta'ala ya ba mu ikon aikatawa abun da ke ciki na hali Allah ya ba mu ikon nisanta da hannuwa daga gare shi iyayenmu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu ya ji kansu Allah ta'ala ya sanya kabarin su ya zama rawbatun min riyadil janna wadanda suke raye muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya raba su lafiya yau da ikon Allah za mu tashi a shafi na 28 da ko haka ne muna ci gaba da bayani akan falala da wajibcin kyautata wa iyaye da kuma haramci da fitina da bala'i da ke cikin saba musu mun yi karatu akan fakara ɗaya kamar guda goma sha bakwai yau da ikon Allah za mu tashi akan matsala ta goma sha takwas in ana karatu wani lokaci feedback yana da amfani ka rika jin tasirin abin da ake karantawa farkon fara karatun ɗaya daga cikin dattawa da muke tare da su a nan suke zama yanzu haka iya tare a masallacin ya ce bayan an yi darasi kaɗan bai wuce uku ba a ciki drivers ya same shi yana kuka ya ce masa duk darasin da malam yake a kan kyautata wa mahaifa ni sai na kaman da ni ake saboda ni abun ya shafe ni ina roƙon alfarmar don allah a banni na tafi in je in duba mahaifiyata wannan bawan allah muna tare a nan ya ce masa allah ya kiyaye hanya ya ba shi dama ya tafi ya duba mahaifiya ya ce gabanin karatun bi hakika ya san yana sake wajen kula da hankokin iyayensa amma karatu sai din duk matsalolinsu ake fada to na fa shine amfanin wa'azi da karantarwa sai ka ɗauka wani ma satan an za aka ba wa malami yake magana akan ga kuma wallahi bai san kana yi ba in yayi kwatance sai ga abun daidai kai ne kuma shi bai sani ba to abin da baka sani ba shi karantar da addini yadda kake bin wata na karatun ya gurje ka to wata shi ma mai karantarwa iya sa. saboda shi ƙur'ani da sunna dai hantsi ne da ga gidan kowa babu mutumin da a duk duniya ba sa gyara masa zama hatta sahabbai radiyallahu anhum suna jin ina ya dace su gyara to shine fa amfanin wa'azi duk inda ka zo wa'azi ka zauna ko karantarwa baka ji ina ya dace ka dan ƙara gyarawa ba to an samu matsala dan amfanin karantarwa shine in mun zo mun taru a gaya mana yaya za mu yi alaƙar mu da Allah ta kare yi kyau na biyu ya kira ni daga jihar Gombe ma'aikaci ne na gwamnati ya ce mini Allah ya saka da alkhairi a kan karatu yana godiya ya ce iya so ya ban labarin dalilin karantarwa da ake na farko ya sa wa mamarsa albashi duk wata mahaifinsa ya rasu ba ya iya amma mahaifiyar ya sa mata albashi na biyu shekaranta saba'in da bakwai amma sai a mata motar miliyan hudu ya ce duk inda za ta je a kai ta za ta je barkatu ne za ta je gidan ta'aziyya ne za ta tafi gidan aure ne za ta tafi gidan gaisuwar mara lafiya ne asibiti ne wannan motar nata ne ta naira miliyan hudu duk inda take bukata wannan dattijuwa a zaga ne ta sai a zaga ne yadda mu wannan kaɗan ne daga cikin tasirin karatun da yake bi yace shi ta online ma yake ji ba a zahiri ba amma duk abin da yake amfana zai zo ya zauna a wurin sai ya ji in mitin ake ce zai fita sai an gama karatu ya koma to wannan kaɗan ne daga cikin misalai ba zan ɓata lokaci a kai ba din akwai wani wanda karatu ya yi tasiri ta wani ɓangare na daban da zai ba mu labari mu yi ƙoƙarin kyautatawa ko mu tasirantu babu laifi a rubutu a turo wani ya matsa sai daga hannu sai ka san ba na ba da haka amma tun da ka matsa yau wurin ka dama mai kake son jiya wa alaikum salam amin ya na abdurrahman ibrahim suna ko na daga kuntuwa jihar kaduna na na gabatar muku da lakta ta aure a kuntuwa ok 2010 shekara ta biyu ok kai alkali ne a nan abuja haka haka haka na na Thank you. a kan yadda ya canja a tsakanin tafiya ya ba kaga mahaifiya ya ba da labarin wani aminin su ne da yake tozar da mahaifan bai kyautata musu da suka haɗu da shi a jiki kwanaki sai ga ya canja har bayani ake aka ce mai baro sai ce karatun nan yake yi suka je kuma wajen mahaifiyar da tabbatar da haka cewa tsakaninta da mai karantar wannan sai Allah ya saka da alheri don sun cire tsammanin yaron amma yanzu ya gyaru kuma yana kyautata musu to wata in akwai wasu sa'i ya rubuta kada mu bari ana magana a cinye lokacin karatu wannan shine feedback a karatu iya da muhimmanci a ga tasirinsa ga mutum wajen mu'amalarsa da iyayensa suna raye ko sun rasu kuma yadda kake kai ba canja ka shi karatu na addini in dai mutum yana son Allah babu dama a yi bai canja shi ba duk taron mu a nan akwai mutum ɗaya da yi bai canji ba to ya zace tambayi alaƙa su tsakanin sa da Allah saboda me abinda addini ya karantar duk kokarin ka akwai room for improvement kowane mataki ka kai a musulunci ba ka gurewa, akwai kullum akwai inda za ka kare gyarawa mafhum sayyid na za mu tafi a kai shafi na 28 insha Allah a cikin littafin birnin walidai mafhumun wa fada'il wa adab wa ahkam fi dawil kitabi wa sunna na fadilatu shaykh sa'id bin ali bin al-qahtani rahmatullahi alai, daidai kan matsala ta goma sha takwas malam yace wal idha bi hakkin walidai kana waladu wa ma malak liwalidihi yana daga cikin girman haƙƙin iyaye ya kasance dukkan abun da ɗa ya mallaka ko ɗaya ta mallaka shi kansa ɗan da abun da ya mallaka ko ita kanta ƴar da abun da ta mallaka a ƙa'ida na iyayensu ne kai kanka na iyayen ne sada abin da ka mallaka iyayen na da iko su sarrafa yadda suke bukata idan babanka baka ne ɗauki gidanka ya sayar ba a zuwa kotu da shi saboda mai kana zuwa sai oke ya yi jinyar kannansa ne da mahaifiyarka ko da abokiyar zaman mahaifiyarka ya biya kuɗin makaranta sai kace to babu Allah ya bamu na gaba da za mu ƙara sayan wani a sake sayarwa sai kai fatan alkhairi abinda ta ya mallaka da shi kansa iyayensu na da iko su sarrafa yadda suka ga ya dace wannan shi ne girman haƙƙi kuma ba wai sai sun tambayi izinin ka ba in suka yi hukuncin babu izinin ka daidai ne li hadisi abdullahi ibn amri radiyallahu anhuma saboda hadisin abdullahi ibn amr Allah ya kara musu yadda shi da babansa anna rajulan lalle wani mutum atan nabiyya sallallahu alaihi wa wa sallam ya zo wajen annabi tsira da aminci tabbata a gare shi faƙala ya ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inna wa walada annabi lalle ni ina da dukiya da kuma ɗa wa inna walidi ya ji mali sannan babana kuma yana so ya annobantar da dukiyata ijitaha daga kalman alja'iha ne kaban wani abu da ya auka wato yana so ya karar da ita daga ja'iha ne shine wani abu da ke zuwa kaman na annoba ko na? sai ya isti'ara ya aliyare kalma ɗin sai aiki da ta a bangaren yadda baban sai yake son yayi a akan dukiyarsa kana sai manzon Allah tsira da aminci tabbata gare shi ce an ta kai wa maluka da dukiyarsa, dukiyarka duka na baban naka da kai da dukiyar duka ya mallake ku saboda lidin da in ma ya zama littamlik aulin lidin ko ya zama kai da dukiyar duka baban ya mallaka in yana bukata ko ya zama kai da dukiyar taka baban na da izini na Allah ya sarrafa yadda ya gaya ɗayan biyu ko ya mallaka in mallaka ne a lokacin da yake da bukata a kanta taka ce amma daga ya bukace ta wannan waya taka ne kai wannan waya ina da bukatar ta fikin ta zama tasa saboda wannan bukatar da yake da shi idan babar ka kaga wannan wayan sabuwa iphone ne eh a nawa ne kudin sa a naira dubu kaza ne baba to ai wayan nan tabun gaskiya ina ga ina son wannan wayan to shikenan sai ka je ka nemi kudi ka sayi wata in za ka ƙara tambaya tsanani ka ce baba wannan din kike so ko kuma irinta in eh, irinta ne a so miki sabuwa dal a leda in kuma ita wannan kike so to sani ina wa a sa'ada a to wannan nake so da sin din ko kuma za ki sa naki ko hada na wasu din kiyaye haka ake so shi ke nan in ta ce tana son sin din ka za ka ce a ne ne amfani sa mafu tsaye sai manzon Allah tsira da abinci sabata da ya ce da kai da dukiyarka na babanka ne ko na mamarka duk ɗaya fa inna auladakum kai kuma ɗankan nan min abiya bi kuma, iya daga cikin mafi daɗin aikinku ko abin da kuka samu ɗa yana cikin mafi daɗin abin da ka samu min abiya bi kasab wato ya cikin abin da kai ka mallaka kai ɗan naka fakulu min saqadi auladikum kuma kuma sai ku ci daga dukiyar ƴaƴanku ba mai hana ku kamar yadda iyayenku ke bukata su ci ana ku ba wanda ya zai tambaye su kai za ka yi wa ɗanka haka babanka kai ma haka zai maka shi ma yana da baba haka zai masa mafu sai yanzu haka wanda yake na mana girman haƙƙi tun da to the extended wai da kai da abin da ka mallaka na iyayenka ne a lokacin da suka bukata ko kuma suna da izini su sarrafa yadda suka ga ya dace wa fi lafzin ibn majah a wani lafazi na ibn majah inna abi ijtaha amali, lalle babana yana wato kamar yana so ya annobantar da dukiyata, yana so ya karar da ita yana so ya yulwatar da dukiyata. ta faƙale ya ce an ta kai wa maluka da dukiyarka li'adika na babanka ne kai da dukiyarka na babanka ne yana da iko ya sarrafar na'am sai ya yi wannan hadisi ya cikin sahihu sunan abi dawud ta hakikin sheikh muhammad nasir rahmatullahi alaihi littafi na biyu nan ba na gari uku da tamanin allah ta'ala ya samu wani lafiya Da wasu walidai mustajaba na gaba shine addu'ar iyaye abun amsawa da idan iyaye suka yi addu'a akan ƴaƴansu ko ita ce abin da bahaushe ke cewa wai ga yawa jini na wuce dukkan addu'a da iyaye suka baka Allah yana amsa addu'ar alkhairi Allah yana amsa idan aka yi rashin sa'a suka yi na sharri ita Allah yana karba kuma bala'in da ke ciki ko da ta fi su gaskiya to kai kaffa kaffa da mummunar addu'ar iyaye ba wai sai sun fi ka gaskiya ba a'a a kan matsalar ta fi su gaskiya to idan suka ce Allah waje da kai Allah kai ka da ba abin tausayi kar ma su ce Allah ya maganin ka ce Allah wajen wane wallahi mutum ya zama abin tausayi ko da ku akan matsalar sun fi shi gaskiya afuwan ko da ya fi shi gaskiya ga wannan hadisi fa fi hadisi abi hurairata radiyallahu anhu a cikin hadisin abu hurairah Allah ya kara masa yadda hadisin ya zo ta hanyoyi da dama ya zo a bukari a hadisi na shida. an na rasulan an samu lalle wani mutum wanda yake abi mai yawan ibada a nan ba a kira sunansa ba amma sunansa shine hadisin sa iya cikin koriya musalihin to shine mutum mai yawan ibada yana da yawan ibada kuma duk abin da ya samu na dukiya a harkar allah yake kashewa a magana mafi inganci ya zo ne kusa da zamanin annabi isa alaihi salam wa kana fi saumatillah ya kasance iya da sauma shine wajen ibada kamar ka ce masallacinsa da makarantarsa da laburarin sa wuri daya wato iya da wani kamar islamic center a nan ake ibada a nan ake sallah a nan ake bautar allah a nan ake karatu a nan ake taimakawa mutane fa'atatku ummuhu wa huwa yusalli sai mamarsa babarsa ta zo yana cikin sallah faqala tace ya ya kai jurayj ana ummuka kallimni ni ne mamarka yi magana ta nan Faƙada ya rabbi ummi wa salati sai ce ya Allah ga mama na kira na kuma ya Allah ga sallah ta tunani. a tunaninsa ai haƙƙin Allah a kowane lokaci ya fi haƙƙin iyaye ita sallah haƙƙin Allah ne sai ya fahimci cewa iyaye kuma kaman haƙƙin su ne Allah ya mantar da shi da cewa girmama iyayen ma haƙƙi ne da Allah ya dora mana idan muka kyautata musu to ai biyayya muka yi zuwa ga Allah don shi ya umarce mu mu kyautata musu sai sai Allah ga ta ga mahaifiyata a ka'iran sunna a magana mafi inganci da ma'abota ilimi idan kana sallan nafila idan babar ka kira ka ba ka cewa wai sai kayi tafiya kayi sallama ka amsa ko baban ka ya kira ka a magana mafi ginganci kana karatu ne a tsaye ko a ruku'i ko a sujada ko ka dago a sujada ko a ruku'i ana kiran ka Muhammadu sai ka ce assalamu alaikum na'am shi ke na'am ba a ci gaba da sallar nafila in dai labar ka ta kira ka to daga nan ka kare sai ka amsa ka je ka idan ka gama abin da ta kira kan akwai lokaci sai a da a ci gaba da sallah a sallar nafila haka ake banda farilla mafu sai don haka fa aqbala ala salati sai ki gaba da sallar da yanke ba saboda da yana da girman sallah wakil yau tsani sai babarsa ta kara dawa a kwana na biyu kazalika ya kara faruwa ta ce ya durai, ya kai durai, sai ce ya rabbi ummi wa salati ya Allah babata da sallata mamana da sallata fa aqbala ala salati sai ci gaba da yin sallarsa wa fil yawm salif a wuri na uku a tattu ummuhu sai babata ta da kara zuwa masa fa qala sai ce ya rabbi ya Allah ummi mamata wa salati da sallata mafu fa aqbala ala salati sai ci gaba da yin sallarsa qalat sai ta ce Allahumma la tulid ma yanzura ila wujuhil mumitat ya Allah karka dauki rayuwarsa har sai ka jarrabe shi da fitinan karuwai kaga ba wai ya daga kallon kwallo ne ya share ta ba ba jim ya je ba ba ya tafi picnic ba ne a'a a hatsafe yake amma sai ke wannan addu'a a kansa Fasta fastajabar lahu ha sai Allah ta'ala ya amsa wannan addu'a ta ta shi kuma a lokacin a duk garin da yake rayuwa babu wani matashi da aka sani da tsayawa da bautar Allah da da gaskiya irin jurai to yi ya samu jarabawa yana bautan Allah ya jawo masa addu'a da babarsa ta yi fa ba'atatku basir min bani isra'ila hamilun min zina sai wata karuwa daga cikin banu isra'ila da ta yi ciki na zina sai ta jarabe shi abin da ya faru a shi ne yana sallah sai aka ce sai muna da sa maganar sallan nan da ya dame mu Kullum shi sai ibada sai kaza kaza sai karuwa ta ce ku bari zan muku maganin sa me ke faruwa sai ta samu jirage na sallah kuma ita wannan karuwar a dukkan garin ba mace mai kyanta kusan kowa yana da bukatuwa gare ta sai wanda ya rasa sai ta zo abin na sallah sai ta masa magana sai ya share ta sai sai ya kawar da kai ya share ta sai ta je ta sai ta samu wani mutum mai kiwon dabbobi sai mu'amala mai nuna ita sai ta samu juna biyu sai ta haihu bayan ta haihu aka ce waye miki sai ta ce zurai ne shi kuma bai san maganar ba kwata-kwata kawai sai ɗan gari suka amsa ashe zurai da ustazon ƙarya ne ashe ɗan cuwa-cuwa ne ita sunnar mutanen banza haka take shi duk mutumin banza a duniya bai da buri kamar a ce na ƙwarai ya lalata ba wai na kwarai din sai fa mai wa'azi ko mai haddar qur'ani ba idan yau a ma'aikata kake ko kasuwa aka san ka da riƙon amana ko ba kai karatu ba So duk wani shedani macin amana burin sa za a yi yau kai a samu cewa ka yi sai da ka kasa ina ta da banza shi duk mutumin banza ko ka san shi ba burin sa shine a ce duk na kwarai sun lalace me yasa har za a ce wani yi kaza wani yi kaza to wannan sunna ce ta da banza to tana cewa duraiju babu bincike sai aka zo a ah, kaji juraji ustazun karya mai yaudari kaji kaza da kaza yana cikin sauma yana ibada sai aka zo ba a maza da zaka fara rusa wajen ibada oxtes ne aka rusa da kirya fito suka yi ta sa aka yi ta sa mai dalili ah, ba da ban kada ne mu ustazunci muna so Allah yana mana karshen ustazincin kai maka zama irin kowa da kowa sunna ce da mutumin banza duk inda mutumin banza yake ko da ka musulmi ne munafikin musulmi burinsa a duniya ya za a ce kowa ya lalace idan a kasuwa kake burin duk na banza kai ka lalace Ke sa in lalace a kawo aka ce a wani dan kasuwa na rigita ta muku mai gaskiya a yi shirme yake yana ba karɓar kuɗin ruwa a bakiya ta kunji kunji to ba zai ma yi bincike ba me dalilin tun da za a haka na kwarai to ba bukatun bincike kawai sai a ɓata shi mafu tsaye saboda ke kawai sun kace ai jure da ustazun kariya ne kawai aka fara rusa wurin ibada wa qala ta sai wa huwa allazi fa'ala biha shi ne ya mata wannan indikaruwa karuwa fa uzziba sai aka yi ta azabtar da jurayj wa quddimat sawmatu wajen ibadan da laburarin nasa da ɗakin karɓan baki duk aka rusa ba tare da an ba shi yarin ba ba tare da an kai shi kotu ba a'a kawai da daman dama ake nema wa akhiran daga karshe an jahu Allah sai Allah ya kubutar da shi ba'da al-uquba al-ajila bayan ya masa uquba ta gaggawa dalilin share mahaifiyarsa da yi shine ta gaggawa tun ba a je lahira ba sai Allah ya kama shi a lokacin da aka rusa masallaci ba amma ga mai faru ba aka yi ta dukansa yace ku ga mun me ne mana bayan sun gama dukansa suka ce ai karuwa wance dan da take goyo naka ne sai ya ci a ba na a zo da yaron aka zo da yaro ya kalli yaron dan karami a kusur mangoyo sai sun kure shi haka ya taba shi sai ce man abuka wane ne ka yaro yana tsun mangoyo sai ce ra'il gada wani mai kiwon tumaki ne a wurin sai suka ta to ashe jureji waliyi ne to kuma sai aka ba ka fara shafan jikinsa ana ta shafa ana fasan tabarruki ba take sai suka jarkace to ce waliyi ne yaro a tsumman mangoyo ya magana to yanzu sai kuma ya da ya zama waliyi yi ashe yi jurai da ai waliyin Allah ne ashe saboda me an yi an yi ba yi nasara ba sai wali jurai kuma ya zama waliyi ce sai suka ce to za mu gina maka masallacin ka da ɗakin ibadan ka da kaza sai ya ce a'a za mu maka na zamani ce a kuma yanzu shi da kuka same shi ba na bukatar a kara shi iyayen da suka rusa ka za ku gyara babban darasi da muke koya na farko a nan shine iyaye ko ka su gaskiya kuma ko abin da kake ba sabon Allah ba ne to ka kiyaye ba ma ba sabon Allah ba ko da abin da kake bautar Allah ne to kai kiyaye sa musamman bautar Allah a babin lafiya ba farilla ba na biyu ka guji addu'ar iyaye mai muni a kowane hali halin da kai daidai ko a halin da ka kuskure ka zama mai kyautata musu da za a kai matakin da in ma ka kuskure za ku kawar da kai ya ce masa na uku darasin da muke koya idan kana kwatanta bin Allah a kasuwa ne ko a gona ne ko a makaranta ne ko a ma'aikata ne ko a wurin sana'a ne ka rika neman taimakon Allah saboda dukkan wani mutum na banza makiyin addini da munafikin addini burin da ya kasawar ka to ba za ka iya ba sai Allah ta'ala ya taimake ka wanda ita ce sunna ta Allah duk inda na banza suke haɗin kansu shine yaya za a ce su wane na kwarai din nan sun lalace ta yaya za a ce sun yi fere na hudu yake nuna mana illar jita-jita kaga wannan jita-jita aka a kan daga karshe suka gane abin da suka faɗa ba haka ba ne don me don allah ya ce ya jarrabe su da gaggawan ɗaukan mataki don a yau ne ko da yaron ya yi magana zai ce mu ba mu yadda kai ne uban sakar ya yake yaron ko da bayyan gaskiya ta bayyana in a yau ne a gwada da shekar karya ne sihiri ne ta ga tafi da yaron nan shi ne baba gaba ta gaba da take da muhimmanci shi ne a duk inda ka samu kanka a matsayinka na musulmi ka zama mai aiki don Allah ya da kai ba mai magana ba wannan take babbar magana shi zuraibi ibada ya ce, ya gina islamic center yana bauta wa Allah an shaide shi da ibada su kuma sauran yan gari aikin su yi wa juraidu isabi a a juraidu ba da ba a a juraidu ya yi. su ba sa aikin to wani ita ce asalin siffar da Allah ya bayyana na mutane muna a cikin Shi ne su ba sa aikin Allah amma duk wanda yake aikin Allah sai sun auna aikin sa sun yi isabi kai. dare ne ko ba dare ba ya iya ko ba iya ba ya goge ko bai goge ba don Allah yake ko ba da Allah ba amma su ba su da aiki ne da za ka nuna su cewa addinin Allah min babin misal da zai kawo zo maka da wannan fili ka duba irin kamar cikin suratul suratul tauba akwai kisosi da yawa akan irin wannan annabi sun sake cewa sahabbai ku zo ku yi sadaka abdurrahman bin au bisa ga yadda abu abdullah muhammad bin ahmad al ansari al qurtubi rahmatullahi alayhi da ko da shek sayyid tsantsawi a cikin littafinsa tafsir na alwasit da shi al-qurtubi a cikin aljami da kamin qur'an a tafsirin sa tauba sun kawo ibnu aw ana cewa annabi zai ce tasaddaqu fa inni uridu an ab'atha ba'athan ku taimaka zan da runduna kowa ya kawo sadaka ibnu aw yana fita a gidansa a masallaci sai daga gida sai samu iya da dukiya dinar a riwayar imam al-tantawi yana da dinar dubu hudu a riwayar imamu qurtubi rahmatullahi alaihi yana da dinar dubu takwas sai raba dukiyar gida biyu inda yake da takwas sai dauko dinar dubu hudu sai bar hudu a gida sai kawo gaban Allah ya su da shi fi sabilillah yana wucewa da nabi ce yi sadaka ko da suke zaune a bakin hanya su ko ba su taje ko ina su nemo ba yana wucewa ibn abu da kuma suka ce kun ga ibnu abu mutane ɗan riya ba sa yi don Allah wallahi ibn abu ba don Allah yake kan bi shi yana sai burge annabi kawai ka je ka ɗebo wannan dukiyar biyewan ta wallahi ba don Allah yake ba shi kuma yana jin su ya share yau yanzu ba su je sun kawo ba sai wani sahabi daga cikin al'ansar tana kare sai je gida ya gama duba bai da kuɗi sai samu akwai kwanan dabino biyu sai ya raba kwanan libino biyu sai bar iyalansa kwano ne sai dan kwano daya yana wuce suka kai ko me Allah zai da kwanan libino ka kaji matsiya me Allah zai da shi ka hake ka dan kwano daya me Allah zai da kwanan libino ta shi wanda ya ba da yawa suka ce ba dan Allah ba wannan kuma sai ana masa zumbe me Allah zai da shi sai Allah ya saukar da alladina yalmizuna almutawwidina min almu'minina fi sadaqat والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم wa lahum azabun alim Allah yake sune waɗanda suke zumbe ga masu yin sadakan nafila a cikin dukiyoyinsu daga cikin sai ce muminai sai Allah ya tabbatar da imanin Abdurrahman bin Auf da wancan sahabi amma su sun ce ba dan Allah su shi kuma Allah ya ce a dan Allah ne sai ce da shi sahabin da ya kawo fadan dibino sai ce na la yajiduna illa juhudahum da waɗanda ba su da arziki sai suka samu ɗan kaɗan abin da suka mallaka su kawo suna musu ne Allah ta'ala sai saka musu da irin wannan abu a gaya musu a lahira suna da azaba mai raɗaɗi wannan ce so suka ba aya ta nawa aya ta saba'in da tara muhallin shahid da zai karfe maka da wannan ne su munafukai musulmai ba sa aiki sai dai duk wanda ya aiki sai sun aibata aikinsa in kuka zo kuka taru za ku gina masallaci a garin ku zai zai muku ai wannan misplacement of priority ne duk aikin addini sai masallaci ba shi ba zai jira ba ba zai shiga kwamitin ba ai me ya dace ku yi ai makaranta ya dace in ya samu masu yin makarantar da ya kwame ai location din nan bai yi ba kuma aikin ai ya dace a yi mai kyau ne to siffa ta munafukai ce duk mutumin da ga ya yawaita yi wa mutane hisabi duba shi zaka ba yi da wani aiki na gari da za ka gani ba kin ne kai in za ka je garin ba za ka ga gina makarantar addini ba ba za ka ga ya dauki nauyin maraya guda ɗaya ba ba za ka ga shi a kwamitin masallaci ba ba za ka ga ya sayi qur'anai ko ya fansa ya sadakar ba a'a abin da kawai ya iya shine maganar bakin amma aikin babu wannan tsuwa ce ta munafikai a lokacin da aka kawo dukiyar za a raba ta annabi zai fara raba dukiyar da aka tara a ba wani a ba wani su munafukan babu wanda ya kawo sun ce ibn auf da yake da yawa ba don Allah bane mutumin ansar da ya kadan suka ce me Allah bai da shi ka jika kai ka dauka Allah maka yaci ne annabi ya zo ya zauna da sahabbai aka fara raba dukiya ana raba sai suka koma gefe suka ce wallahi annabi ba don Allah yake raba ba annabi wallahi baya adalci sai suka fara zagin annabi su ba su kawo ba waɗanda suka kawo annabi da ya raba ba su yi challenging ɗinsa ba sun yi shiru su sun aibata wanda suka kawo an zo raba sun ce annabi bai adalci ba shine Allah ya ce wa min umman yalmi zuka fi sadaqat fa in utu minha rahu wa illam yutu minha wannan sura kenan sura ta tauba aya ta nawa ta 58 Allah ya ce daga cikin su akwai mai maka zumbe in kana ba da sadaka annabi idan ka raba ka ba su yadda suke so sai suke muhammadun rasulullah idan aka raba ba abin da suke bukata ba suka samu ba nan baya adalci wallahi shi in dai ba kana kusa da shi ba ne yan gidansa nan wallahi baya adalci duk abin da ya take na suke ba babba muka duba dan abin da aka ba mu an ce a kawo suna da halin kawowa ba su kawo ba waɗanda suka kawo an aibata su an raba sun ce ba a yi adalci ba su kuma ina aikin su yake kaga aikin su ba su da aikin iya abin da za su shi ne su yi magana wani bangaren su fallabi in ya raba sai ce ai dukiyar da aka ba shi ma bai raba bisa ba ya koye wani bangare shi ne Allah ya ce wa min kuma ya kulu no ma kana min nabi ay yaqul wa man yaqul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah annabi ya raba suka ce a'a ai da aka da a yaki ga nuna da aka samu annabi bai raba da dai ba akwai bangaren duke da annabi ya boye a gida sai fito da kaɗan yake zai raba wannan wani sura nan ali ibn aya ta nawa 161 muhallu shahid Allah ya ce bai kamata ba bai cancanta ba bai yi daidai ba ga annabi na Allah a ce ya ɓoye dukiya ga bannin araba to gaga su munafikai annabi ma bai kubuta a wurin su ba sun ce wa annabi baya adalci har akwai ran da ya kusa ta idan su yayi ba jawur yace idan ni ban yi adalci ba don Allah a duniya wa ne adalci yake idza la fa'adil kamar ya adalci? idan ni ba zan yi adalci ba annabi to waye kuma zai yi adalci in dai ni sun ce ban yi ba a kawo wanda yake adalci sun koma suka ce ai da ya tashi aka ba shi sai koye wani bangare sai raba wani shi sa ko yanzu limanci kake in kai wasa a duk masallaci sai an samu na kai ana neman taimako duk taimakon fa naira dubu biyu da ɗari biyu ne sai a ce taimakon da ake samu fa liman iya riga ke wasu ina liman yake kai wasa yan kwamitin masallaci sai ya koma shi bai ciki duk yan kwamitin ba wanda ya damu an yi dada liman amma shi bai dada liman ba kuma a masallacin sai an yi sallah ɗari sai zo kwaɗe duk da kan sharon akwai rikici da ake so a yi za a kulla wani abu amma in aikin Allah ne zanza ba za su zo ba sai su yi magana su aibata annabi su aibata sabai an yi magana sai su a su wallahi ba su wala ba shi ne Allah yake ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim Allah ya ce hakika suna rantsuwa da Allah ba su faɗa ba bayan sun faɗa ne kuma sun kafurta ba imanin su sai suka yi design ba su faɗa ba wannan shi masu rasa tauba aya ta nawa aya ta saba'in da hudu ya halifu na billahi ma kanu wa laqad kanu kalimatan kufri wa kafaru ba'da islamihim wa ammu bima lam yanalu sai sa kalma ta bakin Allah ya tashi magana a Qur'ani yana da matukar wahala ka gana maka yabon ka akan magana mai Allah yake wa aiki iman ajirul ajibina Allah maganar aiki yake idan mutane suka taru suna gina masallaci ba gina za ku ba ta ce no misilisun of priority ba ne me ya dace a yi makaranta to kai sai ka kowa gefe ka gina al'umma makarantar kana kalubalantar aikin wani ne da aikinka ba da maganar bakinka ba idan wani ya zo ƙauyen ku yana karantar da kawai ko ahalari ba ta za ka kai bai ma iya ba a kai ka zo masallacin ka buɗe kawai ko ahalari ka nuna masa yadda ake yi idan wani yake zai yi gidan marayu kaga ba haka ya dace a yi ba to kai sai ka zo kai abin da ya dace to shi addini ya karantar da mu kalubalantar abin da aka yi ba daidai bane da aikin mu ba da surutu ba abin da ake so mu yi da aiki in su surutu ne to sa wa Allah yake shi yake wa lu'inu ma qalu wa lu'inu an tsine musu dan abin da suka fada bangaren ma wato ma idan ma idan da ba halin malam ko ma idan da ma ban tsakiya aya ta 64 so muhalli shi kaga sai Allah yake an tsine dan abin da suka fada dan me shi addini aiki yake kar ka dage a matsayin ka na musulmi kar a same ka da yawan magana a same ka da aiki saboda in ka koyi ɗabi'ar komai magana za ka yi to masu magana nan ba sa aiki kuma a ko'ina a najeriya ko a ƙauyen ku ne ko a garin ko a jihar ko a kasar ku a ko ina ka duba duk wanda ya yi surutu da da assessment da jojin mutane da hisabi akan aikin su ba da shi bai da wani aiki inda za ka ji kawai zaluncin da yake wa matarsa ko kare ba zai ci ba amma an gina masallaci zai ce a'a ba haka bane in an yi kaza ba haka bane mun taru a ramadan da wuce aka ce za a expansion na islamic center a nan wani daga cikin official na shigo ya daga wai an rubuta article wani ya ce ba masallaci ya dace a expansion ba na ce me dame ka a ya rubuta ne ya sa shi wallahi na ce to me dame ka ya zo yi abin da ya dace a yi ga filaye na sayarwa abuja da yawa waɗanda suka yi allo sun ce za su ƙara girman masallaci da makaranta shi sai ya gaba wannan ba sai ya zai samu filin da ya ci aliyu sai ya yi wanda ake so sai mu gani mu koya ai mutu iya da sauki aiki shi yake da wahala amma mutu iya da sauki nan wurin ai ba masallaci ne kadai ba a nan wurin akwai makaranta nursery akwai primary akwai sakandare akwai ajin haddan qur'ani akwai han ajin manyan mutane akwai aure da ake daurawa akwai bangaren da ake sulhu akwai training da ake mutane akwai sakwasakwasai da ake a nan wurin har na karatun zamani a nan sauro a kira yan boko zo su yi lakta a kan harkar boko ai ba sallah ne kan to har ka rika damuwa da maganin mai magana duk saboda maganin mai magana su wannan magana suka iya ba aiki me zai dame ka aikin wanda ya bi ka iya aiki in ka ga wani yana limanci ai tilawa ma ba ta yi karfi ba ai yana matsalar tajwidi ke eh, haka ne da Allah zo ta mana limanci tana mana ya tajwidi ne haka ake yi sai ka zo idan ka zo ka wuce aka kunna maka microphone kai ka ji ta amsa za ka san wahalar da ke wato ka rike microphone ɗin ba kai magana ka dauka karamin aiki ne sai ka zo ka rike wallahi ka rike sai ka rike baka saba ba sunan iyali ka sai ka manta me sunan iyali wallahi sai ka karba da haka ba shi magana kar ka zama musulmi mai magana ka zama musulmi mai aiki in ka je ƙauyen ku ga wasu sun taru suna gina makaranta ba haka ake ba gidan marayu za ta yi kai ka kuma kira abokananka ko kai ka zo ka gina gidan marayu amma in ka kuskura ka zama musulmi mai magana to zai kai ka da munafiki ka zama musulmi mai aiki ka ga da suke zamanin ba sahabbai ibn abu ya dan ce bi iya ba don Allah ya yi ba wani ya dauko ka da an ce a shi Allah zai da shi ka ji matsiyaci Allah kuma an ga wata Allah ta laka ne saboda ɗabi'ar magana ko ne aka yi mai magana sai yayi amma wannan kare ba ka tsoro wannan siffar su a Qur'ani munafikai ne menene abin tsoro shine ka gane wani ya fi ka yin aiki na kwarai ka ga alamar kamar ya fi ka ikhlasi wajen yin aikin wannan ne abin so yanzu kwana uku da ya wuce wani muna tare da shi ban san yana aikin alherin ba kawai ya turo mun bidiyo daga jihar su cewa ga gidan marayu da ya gina yanzu duk marayun nan ga sunan maza da mata duk sun haddace qur'ani shi kadai da yin su kuma muna tare ko a tadi bai ta umma ganin ba baya da haka iya neman addu'a ya tafi el kaneme nan mai rubuce ya biya musu kudin makaranta tun daga jss 1 har ss3 shekara shida dukkanin za su jan shekara to sai na ji wannan ya shiga zuciya ta zo kalubale saboda aiki ne ba ne ba ba magana ba na duba jerin su dukkan ne su marayu maza da mata a wurin saukan nan kowa kilawan qur'ani yake duk sun haddace sannan an biya musu kudin sakandare shekara shida saboda bai san ko zai rayu ya biya ko ba zai ba ya biya biya ya huta to da Allah in haka ake da addini bai ci gaba ba amma mun da su mutu ya tsaya yana bayani za a je ko ina to matsalar mu arewa shine magana da a Najeriya yanzu mu yan arewa maganar almajiranci tun 1950 sa'adu zungu yake magana a kai har yau kan da ake yi matukar ƴaƴanmu suna bara titi da loko-lokon najeriya ana ba mu ku samu abun miya haka yake bayani kuma yake mu dai haƙƙin mu gaya mu ko ku karba ko ku idariya dariyar ku takan zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya gaskiya ba ta neman ado ko na zaƙin muryar zafiya ƙarya ne mai launi bakwai ga fari da baki ga rawaya ga kore ga kuma algashi ko kaka kada yanzu da ake kan magana akan almajiranci ya magance mana almajiranci saboda babu aiki sai magana kana da hali ba ka son almajiranci je ka gina gida na almajirai na iya ƙauyen duk wanda yake almajiranci ya dawo ga wajen sauki zama biya mar kudin makaranta ka sai goma makaranta in wani aran ba ne tara suke suna su bara je ka wannan bai fi karfin gaba. ba duk abincin da suke bukata dubu ɗari biyu a isa waya kar kowa ya ƙara bara a wannan tsangaya din ga kuɗin abincinsu a rika saya musu ana dafawa kowa ya zauna a tace qur'ani ya zama mutum wa yake maka zai maka gudu da mun baran an zai maka sai an yi amma me yasa ba mu magance ba saboda surutu ne babu aiki ɗabi'ar kenan kowa ya iya commenting amma ran da aka ce zo kai aikin to ba wanda yake bukatar ya yi ba da gudunmawa don magance matsalar al'umma shekara tun 1950 adadin gwai fada har a yanzu a kai muke magana duk abin da ya processai din nan har yanzu a cikin muke da matsala saboda maganar mu shine zama a yi haɗi a yi musu masu shi shine a hada conference a zo wurin a sha shayi inda hausa ne a yi karin magana inda turanci ne a yi vocabulary in an watsa sai kuma shekara uku an sake taruwa amma a kasa babu aiki daga an tashi an yi communique an watsa shi kenan kowa ya koma gida sai daga ta lafiya ai mini conference akai da kuka yi kuka aikata ne mutum ɗaya da ya je kawai sai dauki nauyin almajiri ɗaya ko maraya ya fi wannan duka don ya dace wannan ya haifar mana da mafita in mun yi taron mun fi faɗin mafita to mu aikata ta ba mu faɗa ake so ba aiki ake bukata a yi ke yasa matsalolin mu kullun ka tashi sahabi ne ba a magance su don kowa ya goge a sharha da iya magana duk abin da ya faru na alheri yau an yi taron hajji sai to za a kira mutane za a yi da su a rediyo su ne in sharha wanda ya gina masallaci a kan za a yi taron shi ya eh, to annabi da ya masallaci tunani ne mai kyau amma in ka duba garin namu ba masallaci mu muke bukata ba kuma a wurin a aljihunsu akwai atm ɗinsu yana shaƙe da kuɗi amma bai ba da kai kwabo ba amma su ne wai anali za su yi sharfa masallaci ake gina a nan wani mutum muna karatu da shi a nan wurin ba wanda ya san wani ne mun tashi da kabiru kabo shi bibiya kira ran da mun yi karatu a nan sai ce mun ga bawan nan ya ce masallaci da ake yi addressing system duka da ake bukata ya ba da gudumawa dala dubu ɗari biyu sannan bayan na wani abin da ake so zai bayar a gaba ran da muka taron wani ya kira waya ya ce mana duk simintin da ake bukata a nan ya bayar aminu a zai shehu yana duk simintin har a gama a baba wanda ya san kudin su ba su masu a fada shi yadda ya ba da dala dubu ɗari biyu a nan ya fada ya ce a zo a karba a babai su a sani kuma ban da ranar ina ganin su a karatun ban taɓa ɗauka wani abin nan ne ba saboda kayan nasa ba wani wai kaya ne na fito ya fito ba ba wai farar gari ya ke taɓa abin nan ba ba ba ga ba aikin ne inda kowa a cikinmu yadda yake magana kashi biyar cikin ɗarin magana haka za a aikin da arewa insha Allah ta'ala ta zama makka ko madina ko dubai kashi biyar cikin ɗarin surutun mutanenmu only 5% Allah ya isa kawai kashi biyar cikin ɗari kowa ya gwada sama matsalar mu shine mun fi son mu yi maganan ba mu yi aikin ba kuma ita al'umma ba ta samun mafita sai da aiki aljanna ba a shiganta sai da aiki Allah ba ya da mutum sai da aiki ba a ba a maganta damuwa sai da aiki ba a tsira sai da aiki mu kuma sai muka bar aikin muka zama magana ne in ku ka biya magana to masu magana nan ba sa aiki ka je ƙauyen su ka duba duk wani wanda ya cika surutu je ka garin su ko kauyen ka duba wata makaranta ya gina wata rijiya ya yi ko ina ya tona bohol ko ina ya gidan marayu ko ya ba wa maraya ɗaya scholarship ka je ka duba da gari in dai karke surutu to kai da aiki kuma ko da in ku ka rike aikin to dole magana ka sai karanci saboda mai za ka shagaltu da yin aikin ne yayi za mu samu don mu yi aikin alheri duk wanda ya fi aikin alkhairi ko da ba haka fahimta ba inda kai ba za ka yi abin da ya fi nasa ba to ka masa fatan alkhairi ka masa fatan alkhairi in kai shi nan ta huta mafu bayi wa ana bi rabi allahu anhu ka kana nabiyu sallallahu alaihi wa sallam daga abu hurairar Allah ya kara masa yadda ya ce annabi tsira da aminci tabbata a gare shi yake salatu da'awa mustajabat na shakka fi hinna lalle addu'o'i guda uku Allah ta'ala yana amsar su babu ko kofarto a cikin amsar ta wannan hadisi iya cikin silsilatul ahadith sahiha hadisi na 596 ko kofantan amsar su Allah baya yi ko kofanto ba a yi a cikin su addu'ar farko da'awatul walid addu'ar babanka ko mamarka in suka yi addu'a ko ko can karban kada da kai Allah ya amsa ni wallahi azim a matsayin mu na almajirai dukkan abin da Allah ya mana a rayuwa muna ganin albarkan addu'ar iyaye ne mu ba kuwa bane almajirai ne amma wallahi albarkan addu'ar iyaye ne saboda ne saboda ka zauna gabar babanka ka zo kawai ka tsaya mata zogara take sha'awa ta ci ka ajiye take Allah ya maka albarka Allah ya taimake ka Allah ya kare ka Allah ya baka masu baka Allah ya fi duk limaman harami su da maka addu'a saboda wannan matsayin da na babar tata saboda addu'a iyaye genuine addu'a ce ta hakika ne da gaske suke yin ka so in dai kana samun addu'ar iyaye to babu wani azzalimin da zai iya gabayar ka sunna ce ta Allah in suka ce Allah ya kare ka to ka karu ka huta in dan sihiri ne ya gama duk kulumbotan ya gama ba inda zai je in matsafi ne ba inda zai je ne dalili iyayenka sun roƙa maka auren Allah kuma addu'ar su babu kokon a cikin sa iya daga cikin siffar magabata in ka zo ka ce ina ka wasu ne da kukumin addu'a sai ce ɗaya daga cikin iyayenka na raye in kana da iyaye sai ka je ka roƙe su maka addu'a in ba ka da shi da sai su maka amma in kana da iyaye su suka fi dace ka roƙe su maka Thank you. wa da'awatul musafir da addu'ar matafi Allah yana amsa in kana halin tafiya ko a kafa ne daga gari zuwa gari ko kan jaki ko kan mai keke ko bashin ko mota ko a jirgi da'awatul musafir Allah ta'ala yana amsa a duk halin da kake cikin tafiya ka kaskantar da kanka kai addu'a matukar halal take ce Allah ta'ala zai amsa maka na uku wa da'awatul mazlum da addu'ar wanda aka zalunta duk wanda aka zalunce shi idan ya daga hannu ya addu'a Allah ta'ala yana amsa kuma a wani hadisi riwaya yace wa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsihi wanda aka zalunta nan ko dan tasha ne ko da mutumin banza ne fajiri idan ya roki Allah an zalunce shi Allah zai amsa masa shi yasa hadisin da ke cikin muzakkira fil aqida muzakkira fil hadith hadisin farko mashhur na Abdullah ibn Abbas da manzon Allah ba asa mu'azan ila Yaman fa qala lahu innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab falyakul awwala ma tad'uhum ilay shahadatu an la ilaha illa Allah a ƙarshe sai ce a da'awatal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainal lahi hijabu ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta wanda aka zalunta addu'ar sa tsakaninta da Allah babu shamaki in dai aka zalunci mutum ko kafiri ka zalunta wanda bai yadda akwai Allah ba wanda ke bautawa rana in ka zalunce shi roki Allah Allah zai amsa masa shi wanda aka zalunce shi ba a tuna wai shi musulmi ne ko mumini ne ko kaza in dai zalunta mutum kai to kai kafa kafa da addu'arsa manzo Allah lokacin da yake tawafi yazo yana sujada a gindin Ka'aba suka dora masa mahaifar ratsuni suna masa izgi ya gagara tashi ɗansa fatima ya gagara tashi a wurin me ke faruwa a lokacin suna masa wa da kai ne shi a bali bane a da kai ne suna izgi yana gama ya daga hannu ya Allahumma alayka bihim hankalin su duk sai tashi tun a jahiliya sun san in dai aka zo wurin aka zalunci mutum ya daga hannu abin baya faduwa kasa banza shi yasa duk wanda ka zauna da shi driver ka ne abokin aikin ka ne yaron ka ne mai gidan ka ne ko ina kake kar ka zalunci kowa duk fitina da sharrin da wani zai cutar da kai in ba ka zalunce shi ba babu haƙƙinsa a kanka Allah zai kare ka ka kiyaye haƙƙin wani haukan kai maka addu'a duk mutumin da ya ci haƙƙin al'umma cikin sauki ake rusa shi amma in dai babu wannan to wallahi duk yadda ake Allah zai kare ka ولإذا بحقهما أكرم الله من da a دعواته saboda girman haƙƙin uwa da uba Allah ta'ala ya girmama wanda ya kyautata wa iyayensa mamansa da babansa bi ijabati da awatihi da amsa addu'o'insa kiraye kirayensa idan ya Allah ta'ala zai amsa wa min zalika daga cikin wannan akwai حديث الثلاثة الثلاثة 'yan إن حدرت عليهم صخرة عظيمة حديث ودنا متاني guda uku da katon dutse ya faɗo ya rufe su a kogo hadisin da ke aljami a sahih hadisi na 2215 mun faɗi kisar su a baya wanda suke tafiya zuwa ga hadiri suka shiga cikin kogo dutse ya rufe aka ce kowa ya tawassuli da ayyukansa da kwarai wani ya tawassuli da kiwon dabbobi da amana da aka bashi a kuɗi da aka bashi amana ya sai dabbobi ya yi kiwon su na biyu ya tawassuli da ne na da ikon sabon Allah ya yi bai yi ba kuma ya ce makoyin sabon Allah na uku ya tawassuli da kyautata wa iyayensa suna yi mai ke faruwa suna shiga su dutsen fa'ud uku da babul ghar sai kofar kogon ya rufe fa inna minhum rajulan daga cikin su akwai mutum kana barran bi walidai wanda ya kasance mai kyautata wa iyayensa fa tawassala da zalika al-amal as-salih sai ya tawassuli da wannan aiki mai kyau fastajaba Allahu du'a sai Allah ta'ala ya amsa masa addu'arsa kawai ya roki Allah ne cewa ga nagartar da yake wa iyayensa cewa yana shayar da iyayensa nono da iyalansa ya zo shi da dare babu abinci da nemowa ya dawo zai ba wa iyayensa gabani ba wa iyalansa ya samu babansa da babansa sun yi bacci ƴaƴansa kuma suka zo suna nema bai ba su ba yana tsaye da kwanan nono da goran nono har asuba ta yi iyayen suka farka suka sha tukunne je kai wa iyalansa ya ce Allah in wannan aikin da na yi na kwarai ne kuma ya jarka aiki ne ba Allah ka fitar da mu a wannan bala'i sai kogon ya buɗe kullum a rayuwar ka rika tuna za ka shiga musifa da jarrabawa da wani aiki kai na musamman na nafila ma da yau idan ka shiga tuna za ka roƙi Allah ya kare ka dan wannan ka san ba za a yi tawassuli da yawan surutu ba sai da me sai da aiki dukkan su uku babu wanda ya tawassuli da magana sai da me dukkan su uku da aiki ne saboda ba magana ne mafita ba aiki ne ke ba da mafita so Allah zai iya jarraba ka zai iya jarraba zai iya jarraba kowa idan muka samu kanmu a jarrabawa kaddara yau kai ne ka shiga wannan halin ko kuna sama mutum da ya iya jirgi kuma ya suma a cikin jirgin ana tafiya kuma jirgin bai fadi ba ana tafiya shi kadai ne kuma ya suma to kaddara su biyu ne an bi standard matukan biyu ne dukkaninsu Allah ya jira su ba za su iya tuka ba sun suma da wani addu'a za a yi tawassuli Allah ya sauke jirgin lafiya a wurin Allah komai ne yiwuwa ne kaddara duka masallacin da muna ciki kowa ya tana aiki daidai. wanda yake ga wannan aikin babba ne a wurin Allah da yau idan ya samu kansa cikin wannan halin Allah zai so shi ka tuna in ka tuna ka ba wa kanka amsa ita jarrabawa ko fitina ta kare ka in ka tuna aikin ƙwaron ka roƙi Allah yana iya kire ka a cikin ta ba sai ka shiga jirgi ko ya ne ka ba a'a kawai wata fitina ko wani bala'i ya tunkare ka akwai aikin da in ka tuna kuma ka yi shi in ka roƙi Allah Allah ta'ala zai kire ka ومن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل التابعين نا daga cikin waɗannan ayyuka da manzon Allah ya bamu labari na mafi falalan tabi'ai shine wa uwaisul karimi mun ba da tarihi sanan uwaisul karimi sayyidu tabi'in mutumin kasar yaman ne wanda annabi ya ce annahu law aqsama ala allahi la abarra idan yayi rantsuwa da Allah yace wallahi yanzu za a yi ruwa Allah zai yi ruwan dan ya bar da shi daga rantsuwar da yayi shi uwaisu ya rayu da manzo Allah sallallahu amma ba su taba gamuwa ba yana yaman iya ta shauƙin ya zo ya ga annabi a makka ko madina har annabi ya gama da awa 23 years shekara 23 ba su gamu ba har annabi ya koma ga Allah me ya hana shi zuwa yana kula da mamarsa kawai hidima yake masa ya hana shi tafiya amma sahabbai da suka da manzon Allah suka yi yaki da shi suka yi sallar juma'a da shi khamsu salawat da shi suka yi azumi da shi suka yi haji da umra da shi annabi ya musu wasiyar za ku gamu da wani mutum wai su in kun gamu da shi ku roka roke shi roka muku Allah ya gafarta muku shi ba bai samu waɗannan ba bai ma yi ido kudu da manzon Allah ba amma su sahabban ake wasiya su neme shi sai ga sahabi mai daraja irin Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu wanda yana cikin al-ashara al-mubashsharun bil janna shine na hudu a cikin su ya ci karo da uwai sai ce da Allah roga mun Allah yi mun addu'a annabi ya mun wasiya saboda me saboda nagartarsa da biyayya da babarsa wasababu dalilin wannan anna lahu walida wa huwa biha barru kawai iya da mama mama sannan yana da nagarta gare ta iya da nagarta ga babarsa wannan hadisi ya muslim hadisi na 2524 wal idan haqqil walidain harrama Allahu al-jannata ala man aqqa ba iya daga cikin girman iyaye da yasa Allah ta'ala ya haramta aljanna da dukkan wani mutumin da ya yi mutumin da ya cutar da su ko ya saba musu Allah ya haramta masa aljanna li hadisi Abdullahi bin Umar saboda hadisin Abdullahi bin Umar radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kan lalle manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi yace salatatu qad harrama Allah tabaaraka wa ta'ala alaykumul jannata Allah ta'ala ya haramta wa mutane uku shiga gidan aljanna na farko mudminul khamr wanda yake mummunan shan giya wanda Allah ya haramtar innamal khamru wal mai'at innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amal shaytan cikin suratul ma'ida aya ta 70 Allah ya haramta to wanda ya zama ya shiga cikin shan giya professional dan shan giya aljanna haramun ne gare shi tun a duniya duk lokacin da ya sha giya sallarsa ta kwana arba'in Allah ta'ala baya karba duk lokacin da ya sha giya 40 days ba a karba na biyu wal'a wal'a al'a shine mutumin da ke tsozar da iyaye shi ma Allah ta'ala ya haramta masa aljanna ka san a ce ba zai shiga mutane sauki da a ce an haramta da gare shi na uku wadda yut allazi yuqirru fi ahadihi al-khabi al-khabutha shi ne wanda yake ga iyalansa suna dauda da kazanta ya basu Shi ne Dalilu. ya ga ita na cin abinci da abu bai dame shi ba ya ga ita ta saka skat ta fito waje duka halittar jikinta a filin ya kala a ai kasan yan boko da ke dariya to shi ne Dalilu wanda ba su da cewa Allah wajen naka ya lalace Shi ne wanda baya kishin iyali zai zai cikin taro da iyalinsa daga mutane da ba su hannu yana ta dariya cikin fada bokari ta tsaye da haka kuma yana cikin yare to shine sai biyu shine wanda wai shi bai san ciwon kansa ba shine asalin Allah wajen naka ya lalace in kaga mutum baya kishin a iyalinsa ɗaya biyu ne matarsa bai kishin ɗaya biyu ne ko bai san ta ko kuma bai san addinin sa ba ɗayan biyu ne ko kuma duka biyu zai iya yi wa yana son ta amma bai san addini ba zai iya bai san amma ya san addini amma duk mutumin da ke kaunar iyalin sai yana kishin da ha ina za ki ko a kiyaye kaza ya kika sa kayan na da ki je waje da shi ba yasta yana kishin ka ya ga ta shigo kaman kaguwa ina kika koyo wannan sai ya zama mata fada ba za ki koyi da irin nana Aisha ba nana Fatima nana Khadija ina su ce ba za ka yi koyi da su ba kuma wanda kike haka to dole ka zama mai sa ido akan iyali amma an ka zama su su su kowa ya abin da yake so a gida ba ruwanka kai kawai halin alin ne salamun kaulin min rabbin rahim salamun ya lalace su iyalai da mata da ɗaya sai da sa ido a ayi kaza kar ayi kaza a ba daidai in za su yi da kayan nan kaza a koma gida ki canja kan na ƙara ganin kin sa su wannan ai kayan cikin gida ne ba na fita waje ne ba sai a ja kunnan su waye kawaye ki kaza kaza Ya'yan waye da wane ne kaza da kaza to me suke koya miki a ah, wanda ta kan koya mana waka ne wani irin waka ah, a kasar sana'atu ba daidai bane wani ko ke ki kokarin gyara ta ko kuma ku yi kokarin rabuwa da juna dole sai ka zama mai mai gyara kuskure mai gyara kuskure ga iyalai in aka bar iyalai babu gyara to su iyalai manyan mutane ne saboda ne sai su kai ku duka zuwa ga wuta to sai kana sa ido da lalama da kyautata lafazi da mutuntawa su gane bakin su kake ba duk abin da suka yi bai dace ba ka mutu magana mai daɗi su gyara wannan zai sa a gudu tare a tsira tare a shiga aljanna tare insha Allah ta'ala sannan mutane uku mai shan giya mai saba wa iyaye da kuma da ayyayyus ba sa shiga aljanna hadisin ya cikin sahihut targhib wa tarhib littafi na biyu hadisan ɗari shida da sittin da biyu Allah ta'ala ya kare mu daga zama da sai Allah ya ba mu ikon gyara wa jaran mu kurakurai subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam